kundin tsarin mulki na Nijar ya ba da dama a yi ma mata adalci, amma matsaloli daban-daban na al'adunmu, kuɗi da kuma ilimi suna taka musu birki. Dr. Balkisa Jibrila Abershi mai kula da harkokin shari'a a hukumar karen haƙƙin ɗan adam cndh na ɗauke da bayanai Na farko dai akwai batun shingaye da al'ada ta gitta, makken da ta bayyana matsalarta cikin gidanta ko na zaman iyalinta, al'umma batta dubinta da daraja, kuma ana mata wani kallo na daban. Wani shingan kuma shine brashi shari'a, wani bi sai an nemi kariyar loya. Idan ana fuskantar nisan kotu kuma duk na abubuwa na buƙatar kashin kuɗi. Akwai kuma wasu shingaye da suka dangantu da batun ilmantarwa. lamarin da wani bi ko matan na son tuntubar kotu, bata san inda za ta bi ba wani lokaci ma ba ta san 'yancin ka ba. Mi kuke yi ko mi kuke tunanin yi domin shayo kan matsalolin? Da farko akwai ƙungiyoyi masu tallafawa duk lokacin da ɗa mace take da kesa a kotu waɗanda suke taimakawa amma suna ɗaukan yaunin lauya kamar reshen agence da d'assistance juridique kibiyar ƙasa mai tallafawa ta fannin shari'a inda mun ka nemi gamin gambiza ga gudanar da aiki tsakanin duk masu ruwa tsaki baki ga al'amarin cewa da ita wannan cibiya da hukumar ƙasa mai kare haƙƙin ɗan adam ƙungiyoyin 'yan farar fulla da ƙungiyar loyoyi da ake tuntuɓa don su kawo tasu gudunmuwa don a zamna a nazarta hanyoyi waɗanda za a kariyar iyamar a gaban kotu kuma muna da ra'ayin shawari na ganin an kawo gyara ga sharuɗan dokoki kamar kundin tsarin shari'a hukuntawa don a bai wasu ƙungiyoyi farar fula damar a wani hali na su kasance masu kariyar mata da an ka taka ma yankin haƙƙinsu a gaban don les droits ne sont pas respectés. Ko a naku ɓangare mi kuka yi a wannan fanni? Ƙungiyar CNDH ta rattaba hannu ga wata rajejeniya tare da ƙungiyar lauyoyi. A yaushe ne aka ƙulla wannan yarjejeniya? A shekara 2017 aka shimfiɗa ta kan sa hannu ga wannan yarjejeniyar akwai wasu kes-kes da aka gabatar ma lauyoyi da za su karewa a kotu.